daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin kunni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alpha radio da ke kuma si da kuma shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 15 ga watan afrilun shekarar 2019 Mahmud Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballa muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 5 agogon Ghana ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Ga dukkan alamu ana dab da bayyana tataccen rahoton kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller. Magajin garin South Bend da ke jihar Indiana Peter Buttigieg ya zama na baya-bayan nan a jerin 'yan jam'iyyar Democrat da suka shiga fagen takarar shugaban ƙasa. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce baya tunanin mutanen venezuela za su shiga da amincewa da tsarin mulkin maduro zuwa wani lokaci mai tsaho to kanin labaran duniyan kenan a najeriya bayan da bayanai ke nuni da cewa mafi akasarin masu garkuwa da mutane musamman a arewa maso yammacin kasar al'ummar fulani ne to koyaya shugabannin suke kallon wannan lamari To za a ji karin bayani. Wannan matsala ta tsaro ta sa wata kungiyar farar hula a Najeriya ta ƙalubalanci gwamnatin tarayya da na jihohin ƙasar 36. Za kuma ku ji abin da ɗaya daga cikin iyayen 'yan matan Chibok da suka rage a hannun Boko Haram ke cewa shekaru biyar bayan sace 'ya'yansu. Sannan Hassar Fil hashin Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya. Amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Ga dukkan alamu ana dabda bayyana tataccen rahoton kwamitin bincike na musamman na Robert Mula mai shafuka kusan 400 kan kazalan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2016. To amma tuni aka yi nesa da muhawarar kan shawarar da Mula ya yanke. hukumomi a washington na kyautata zaton attorney general william ba zai fitar da rahoton yau litinin ko kuma gobe talata wanda aka jima ana ɗokin ganin cikakken bayani da ke ciki na binciken da mule ya shafa watanni 22 yana yi akan ko kwamitin yakin neman zaben donald trump ya haɗa kai da rasha da kuma ko trump yayin da yake shugaban ƙasa ya yi tsaye ga haƙƙin shari'a a ƙoƙarin da yake don dakatar da binciken Sakatariyar yaɗa labaran White House Sarah Sanders ta faɗa wa gidan talabijin na Fox News jiya Lahadi game da rahoton cewa ba na tunanin zai yi wata illa ga shugaba Trump. gerald nadler shugaban kwamitin shari'a na majalisar wakilai ya ce suna bincike kan zaben ya faɗa wa gidan talabijin na cnn jiya lahadi cewa ya kamata ba ya sake cikakken rahoton da kuma abubuwan da aka kafa hujja da su ga kwamitin to amma ba na jan kafa Magajin garin South Bend da ke jihar Indiana, Peter Buttigieg, ya zama na baya-bayan nan a jerin 'yan jam'iyyar Democrat da suka shiga fagen takarar zaben shugaban kasa wanda tuni ya cunkushe a hukumance da 'yan takara da ke sha'awar kada shugaba Donald Trump a zaben 2020. ɗan shekaru 37 da haihuwa wanda tuni a watan Junairu ya sanar cewa ya kafa kwamitin nazarin yiwuwar shigarsa takarar shugaban kasar ya sanar da niyarsa a hukumance a wani gangami da ya yi a South Bend jiya Lahadi. Na fahimci abin da nake yi a matsayin wanda ya fito daga tsakiyar yammacin Amurka kuma matashin gari. Gaba na gaɗi da shekaru talatin da bakwai. na fito don neman ofishi mafi girma a ƙasar amma fa muna rayuwa ne a wani irin lokaci da alatilas muke yunkurowa abin da ya faɗa wa taron magoya bayansa kenan butki wanda ya samu digiri daga jami'ar harvard da ta oxford kuma tsohon soja da ya yi yaƙi a afghanistan ya tashi daga wanda ba a sani ba a cikin siyasar kasar inda yi sama sosai a wata ƙuri'a jin ra'ayi da aka yi kwanan nan da ya zama na uku bayan tsohon mataimakin shugaban kasar joe biden da kuma sanata bani sanders daga vermont Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce baya tunanin mutanen Venezuela za su ci gaba da amincewa da tsarin mulkin Maduro zuwa wani lokaci mai tsaho. Pompeo ya faɗa wa jaridar Peru El Comercio jiya Lahadi cewa bala'in da lalacewar da Nicolas Maduro ya kawo da matsalolin jin kai da ya haddasa inda ya gwammace shigo da 'yan Cuba da Rasha su yi katsalandan a cikin kasar waɗanda abubuwa ne da ke lalata rayuwar matasan Venezuela. Pompeo yana rana ta ƙarshe a wata ziyara da yake ta ƙasashe hudu a kudancin Amurka wanda harkokin tattalin arziki da kuma rikicin siyasar Venezuela na ɗaya daga cikin manyan batutuwa da suka fi jan hankali a tattaunawarsu a Chile, Peru, Paraguay da kuma Colombia. Labarun na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. banka Trump ta sauka a Addis Ababa babban birnin kasar Habasha don halartar taron shigar da mata cikin harkokin tattalin arziki da kuma samar musu da ayyukan yi. A jiya Lahadi diyar shugaba Donald Trump ɗin kuma babbar mai bashi shawara ta kai ziyara shagon gahawa da kuma masakar atamfa a Addis Ababa ta je domin ta karfafa wani shiri da zai lashe dala miliyan hamsin da mahaifinta ya kafa a watan Fabrairu wanda ake nufin karfafa aiki ga mata a ƙasashe masu tasowa. Ƙungiyar ta The Women Global Development and Prosperity Initiative a takaice WGDP ta ce tana fatan nan da shekarar 2025 su kai ga mata miliyan 50 ta hanyar aiki da Amurka da kuma abokanta. ainihin waɗanda suka shirya zanga-zanga a sudan sun yi kira da a miƙa mulki nan da nan ga gwamnatin farar hula yayin da sojoji suka yi juyin mulki inda suka hamɓarar da shugaba umar albashir a satin da ya gabata Ƙungiyar ƙwararru a fannoni daban-daban ta mutanen Sudan wacce ta jagoranci zanga-zangar ta yi kira da a kafa gwamnatin farar hula tare da kira a ci gaba da gudanar da zanga-zanga har sai an biya musu su Yawaitar zanga-zangar a kan daɗaɗɗen shugaba Albashir ce ta janyo sojoji suka cire shi satin da ya gabata. an ya fara zanga-zangar ce a ranar 19 ga watan disamba inda masu zanga-zangar suke zargin gwamnatin albashir da rashin iya gudanar da tattalin arziki wanda hakan ya haifar da tashin kayan abinci da man fetur da kuma karancin kudaden waje. Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya shugabannin al'ummar Fulani na ci gaba da nuna damuwarsu kan yadda ake samun ƙarin Fulani a harkar garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Inda suka yi Allah wadai da wannan ɗabi'a da suka kwatanta a matsayin bakar al'ada. Kamar da za ku ji a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola. Baya dai ga matsalar 'yan bindiga masu tada kyar baya na Boko Haram. Yanzu haka wata matsalar tsaro da ke neman gagarin kundila a Najeriya ita ce ta satar mutane ana garkuwa da su domin neman kuɗin fansa. wannan lamari ya fi kamari ne ma a jin arewacin najeriya inda yanzu jama'a ke cikin fargaba da zaman ɗaɗɗar kuma yanzu haka ma tuni aka soma zargin fulani makiya da zama kan gaba kan wannan mummunan lamari batun da ko shugabannin fulani ke nuna damuwarsu dr aliyu tilde da ke ma cikin shugabannin kungiyar fafutukar kare haƙƙin fulani a najeriya wanda ko ya danganta lamarin da tauye haƙƙin makiya da sace musu shanu da ake yi ya ce duk da haka su fa suna tadda allah wadai da abubuwan da ke faruwa a yanzu Eh, daga baya-bayan nan ana samun karuwar fulani a cikin harkar satar mutane musamman wanda ake a arewa maso yamma amma kada mu mance cewa akwai sauran gurare wanda ake sace sace nan kuma yau kusan shekara goma da fara wannan babban laifi a najeriya kuma har yanzu ana yi a waɗansu guraren waɗansu guraren ma har yana kamari kabilu suna satan e, nasu mutanen wanda ke faruwa a arewa ta yamma kusan akasarin victims din wanda abin ya shafa aka yi musu za su dawo su ce fulani ne suka musu to tabbas wannan abin yana bakantawa kowane dan arewa rai ba ma ba fulatani ba amma ya fi bakantawa fulani kansu rai saboda wannan bakar al'ada ba abu bace wacce ya kamata a ce an samu bafulatani. Shi ma da ke kanin haske ambasada Hassan Jikado, jakadan Najeriya a yankin Trinidad da Tobago, wanda market kin shugabannin fulani a najeriya ya ce yunkuri ne wasu ke yi domin zubar da kimar gwamnatin najeriya a idon duniya ba a basu ba a kama su a kulle su dabbobin da suka dogaro da shi ga rayuwarsu an kwace kuma daji suke kuma mutanen sun zarce miliyan ashirin saboda haka ni a shawarata ina ba gwamnatin najeriya da shugabannin mu. gwamnoni a nemi sarakunan mu a nemi daga dagatai a nemi jaurabai da arɗoɗi baki ɗayansu da masu anguwanni a zauna da su kowace jiha kowace wace karamar hukuma ko wace anguwa an san mutane idan bako ya shigo an san shi a kira mutanen na a zaunar da su a nemi menene bukatan su kawa yanzu tuni a wasu jihohi ma aka soma kafa dokar kisa ga wanda aka samu da hannu a garkuwa da mutane to wai koshin wannan doka ta dace da kasa irin najeriya wannan ko ita ce tambayar da ne wani lauya mai zaman kansa barista da joshua gra mun goyi baya dole ne a kafa doka wanda zai sa duk wanda zai garkuwa da mutum duk wanda zai fashi da makami to lalle lalle a hukunta shi hukuncin kisa ta wurin rataya to banda wannan fa hukumar 'yan sanda dole ne ita ma a karfafa ta a tabbata waɗanda suke ake ɗaukansu su zama 'yan sanda an ɗauki mutane ba shashashu ba ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To ire-iren waɗannan matsaloli na tsaro suka sa ƙungiyar serap mai sa ido kan yadda ake sarrafa kudaden jama'a ta nemi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da gwamnonin jihohin ƙasar 36 da su yi wa 'yan Najeriya bayanin abubuwan da suke yi da kudaden da ake warewa domin tsaro. Ƙungiyar ta nemi bayanin kudaden tsaron ne waɗanda aka fi sani da security vote a wata wasiƙa ta musamman da ta aika wa shugaban muhammadu buhari da gwamnonin wakilin sashen hausa na murya amurka madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani takardar wacce ke ɗauke da sa hannun mataimakin shugaban kungiyar serap kolawale dare ta ce kashi goma sha hudu karamin kashi na biyu na kundin tsarin mulkin ƙasa na cewa tsaron rayukan al'umma da dukiyoyinsu ta tahallaka ne ka cokan kan gwamnati kuma yanzu haka al'umma na fama da rashin tsaro na rayukansu da dukiyoyin nasu sai ta ce dole ne a ɗauki matakin magance matsalar cikin sauri kafin lokacin kafa sabuwar gwamnati da ake shirin yi a ƙasar wannan mataki da sai ta ɗauka ya yi daidai in ji tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa comrade isa tijjani ya kamata shugaban ƙasa da gwamnonin nan farko su fito su yi wa mutane bayanin adadin kuɗaɗe da suke warewa da sunan tsaro kuma me ake yi da shi domin ba komai ne za a ce da mu wai ai harkar tsaro ba a bincikan kuɗin yadda aka aka kashe su akwai abubuwa na sirri wanda ba a bincika amma akwai abubuwa na fili na zahiri wanda ta kamata mutane su san menene ake ciki wannan harkar tsaro ya ishi mutane kana gidanka hankalinka a tashe kana kan hanya hankalinka a tashe yau dinnan da an ce da kai ka kama hanya daga daga huntuwa zuwa sokoto a cikin ɗaɗɗar kake To sai dai ga ministan wasanni da matasa barista Solomon Dalun ya ce gyara wannan al'amari fa sai an dangana da yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan bawul. Wato security vote tsarin mulki ne ta kawo. In akwai matsalan wannan wurin cewa wannan kudin gwamna na da iko ya kashe adadin da ya gaddama kuma ba wanda ya yi sai tambaye shi. babu kuma wani gwamnan da ya taba ya fita na kalubalance gwamnani in akwai gwamna wanda zai fita ya ce ga nawa na kashe a wata a kan tsaro to sai mu ce shine mutumin kirki babu abin da buhari bai yi wa joyi ba amma <laughs> ba su rama masa da kyakkyawan niyya ba a nasa kalaman wani mai rajin yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya yunusa zakari ya ce dole ne sai mahukunta sun sauya salon yaƙi da cin hanci da rashawa idan ana so a yaƙi irin wannan annoba da take damunmu a fito da matakan da zai sa kafin a yi ta a gane kuma a ɗauki matakan da ya kamata a tsare saboda haka wannan fito da kafar da zai kyale mutane su ba da bayanai shine zai sa mu gani idan za a yi gobara ka gano hayaki to za ka ɗauki matakai cewa gobara ce za ta zo ka ɗauki matakan da za ka iya taimaka. Ƙungiyar Sarab dai ta ce za ta bi diddigi na gano yadda ake aiwatar da waɗannan kuɗaɗe da ake warewa duk wata domin tsaro. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. da ake ci gaba da jimamin cika shekaru biyar da sace 'yan matan cibok a Najeriya. Wakil misalar Shehu Ashaka ya zanta da ɗaya daga cikin iyayen ragowar 'yan matan da har yanzu ba a kubutar ba wato Madam Rebecca Samuel wacce aka sace 'yarta mai suna Sera inda ya fara da tambayata yadda rayuwa ta kasance mata ya zuwa yanzu da bata ji ɗure 'yarta ba. gaskiya ba mu same shi da sauki ba rayuwa yana da wuya tsammanin cewa za a kwashe shekaru ɗaiɗai har biyar ba ki haɗu da yarki ba ko kaɗan taɓa tsammanin haka ba tunanin mu ba zai wuce kwana biyu uku sati ɗaya sati biyu ba amma gashi nan kamar da wasa yau har shekara biyar to kamar ta yaya kike tuna sera in zan yi addu'a da dare karfe sha biyu ɗaya na tunawa da ita kowane lokaci a cikin addu'a ganin cewa a yanzu a ce tana sauraron ki kamar wani irin sako za ki miƙa mata sakon da ne zan iya mika mata shine su ci gaba da yin addu'a cikin zuciyarsu wata rana sai labarin in ba mutu ba in ba ta mutu ba allah zai sake sada mu da yardan allah za mu sake haɗu in ba mu mutu ba to a ce shugaban najeriya muhammadu buhari yana sauraren ki a yanzu kaman akwai wani sako da kike so ki mika masa ce ina rokon shi a madadin dukan iyaye da 'ya'yansu su ma ba su fita ba ya sake kara kokari kamar yadda ya fitar da sauran 'ya'yan mun roko muke yi domin bai da sauki a ce bayan waɗannan sun fita yau suna da shekara biyu a ce har yanzu namu bai fita ba sauran iyaye suna murna mu kuma har yanzu muna cikin bakin ciki bai da sauki to idan kuma muka koma kamar ta bangaren waɗanda suke rike da waɗannan yara akwai wani sako da kike so su ma ki mika musu ni sakon da zan iya ce musu shine muna roƙon su don allah don annabi su yi haƙuri su sake mana 'ya'yanmu tunda su sun ce da gwamnati suke yi mu talakawa ba mu da komai mu yi su su yi haƙuri su dube mu su ji tausayin mu don Allah don annabi. To akwai wasu rahotanni da dama da suke cewa tun bayan lokacin da aka sace waɗannan 'ya'ya naku a saboda dalilin tunani akwai iyaye da dama da suka rasa rayukansu a ina gaskiyan wannan magana. Kwarai da gaske akwai su iyaye da yawa kusan ishirin mazan ce in ban karya ba. waɗanda suka rasu rasa rayukansu sun kai mutum ashirin sun kusa madam rebecca samuel kenan ɗaya daga cikin iyayen 'yan matan cibok a hirar da suka yi da sale shehu ashaka tagogo a nan yankin birnin washington da ke gundumar columbia na cewa karfe 1 dare ne da minti 18 yanzu kuma gasar fila hashin gumel da shirinmu na gaba. <laughs> Jama'a salamu alaikum. A yau za mu ci gaba da kamo korafin da wasu makiyaya biyun nan suka yi na zargin wani abokin mahaifinsa da ake kira alhaji na gandu da cin amanar mahaifinsa alhaji gamba mai kimanin shekaru saba'in inda idan masu raro na biye da mu a shirin da ya gabata mun je yadda ɗahir dogo ya bayyana mana yadda alhaji na gandu ya haɗa kai da wasu 'yan banga aka kama mahaifin nasa aka ci masa mutunci tare da yanke masa hukunci tamkar a kotu har ma da karɓe masa shanu har talatin da biyar da wasu maƙudan kuɗaɗe. A makon da ya gabata dai mun tsaya a daidai wurin da ɗahir dogo yake bayyana mana yadda kanin alhaji na ganduma ya kama ɗiyar alhaji gambo ya yi mata fyaɗe. Ga dai ci gaban tattaunawar. Ya yi mata fyaɗe shine sai da mijinta da baban mijinta sai suka ɗauki magana suka kai masu 'yan banga ɗin. Wato mana tana ma da aure. E tana da aure. Kuma amma aka yi mata fyaɗe. Aka yi mata fyaɗe. Shi ne aka kai masu wa'annan 'yan bangan da suka da suka zo suka kore shanu 36 suka ba suka ba alaina gandu sai suka kai karatan sai suka sai su yan bijilantin su shaibu suka ce ai su ba magana su bace ba magana fyaɗe magana yan sanda ne shine suka tura su wajen yan sanda da suka tura su wajen 'yan sanda aka ce shi ma babanmu dole sai ya tafi tun da ce dole ta sa shi ma ya tafi yana zuwa sai aka tura su wata kotu wadda ba waccan kotu ba wadda aka kai shi aka yi rubuce-rubuce cewa ya yadda zai ba da shanu 36 sai aka yi shi kuma wata kotu aka canza wata kotu alƙalin ya kama shi suka haɗa baki da alƙalin da su alai na gandun sai aka kama shi aka ɗaure shi aka sake tunda aka sake zuwa kuma aka kamo baban gida eh, bature dan dan alhaji gambo an ce alhaji gambo ne yake da laifi me yasa aka kamo bature aka sake kamo bature aka hada su dan dan shi aka ɗaure bayan an daure su bayan kwana biyu ba shari'a ba komi alƙalin haka ya ce shi ma a je a koro sauran shanun da suka rage ina zuwa sun je sun kai kara an yi fyaɗe kuma ya zama an ɗaure su eh, bayan fyaɗin eh, kuma kotu ce ta sa aka ɗaure eh, amma 'yan sandan wurin sun yi bincike sun tabbatar da fyaɗin gaskiya ne domin har da bindiga na toka ya tare ta har 'yan sandan har sun yi ƙoƙarin sun bindigar ta zo hannunsu kuma sun tabbatar da hakan amma a haka shi alai na ganu da yake ya kulla sharri da mugunta a rayuwar shi haka kuma ya je ya zartar da maganan nan zuwa kotu aka sake kama shi alhaji gambo aka daure sannan ba shari'a ba komai aka ce kotun ta ce a je a koro shanu sauran shanun a zo a miƙa masu duwan ba mu dai san inda suka miƙa shanun ba a haka da na samu labarin haka ni na tashi na je wajen sale bayari na mishi bayani o sale bayari eh, shugaban kungiyar fulani ta gama eh, allah ta gam allah eh, eh shi ba yana zaune a jihar fulato yana zaune a jos ne jihar fulato na je na mishi bayani shi ne ya yi yunkurin a kawo su kuma aka kawo su na abuja ba mu gane da lamarin ya kasance ba wani mataki shi ya ɗauka wato kuma sai kuka kai kai ka kai masa kara ka faɗa masa abin da ya faru daga nan me yayi shi kuma daga nan sai ya rubuta ma shugaban yan sanda takarda na ƙasa baki ɗaya. Eh, na ƙasa baki ɗaya to shine shi shugaban kuma ya ba yan sanda umarnin cewa su je su kamo su zo da su don a yi bincike. Wato su alhaji ah, alhaji mai gandu da yan eh, banga shine kuma duka aka je aka kamo su aka zo da su. nan abuja post id yan sanda suka bincika suka tabbatar da abin da aka faɗa gaskiya ne babu ƙarya kuma babu sharrin da aka yi masu daga ciki sai suka buɗe shi alhai na gandun da 'yan bangan suka ce to su yanzu sun yadda da abin da suka aikata za su mai da alhaji gambo shanun shi ga ga sauran mutane ga shi alhaji sale bayari suka ce a ba su sati biyu za su lodo shanu nan su kawo su shanun gaba ɗaya guda nawa ne suka bata shanu 150 ne aka ne. aka cinye su haka eh, aka kawo ta wannan hanyar eh, sai suka ce to za su kawo shanu aka ba su sati biyu ran sati biyu na shika babu abin da suka yi sai suka dawo da lauya da suka dawo da lauya lauya daga nan ya dinga ya dinga yawo da hankalinmu sai a ce yau sati biyu mu zo mu zo ba su zo ba sati uku wata ɗaya a haka dai har dai kuma dai 'yan sandan dai su suka san dubarar da suka yi dai suka sake maido su suka dawo to daga wurin suka rike su da suka rike su aka yi su kuje aka aje su kotu a gidan yarin kuje eh. eh aka aje su bayan aje su can dama da shi wannan lauya da wani eh, Eh, wani ana ce mishi eh, wani chairman nasu dai eh muhammadu gongola da shi da lauyan suka bi su dai can suka yi ta kokarin an san su to bayan sun je an ba da belin su shine sali bayar ya nuna bai gamsu ba shine ya kira ofisin kolo aka zo aka tura sas eh, ofisin sas shugaban sas Eh, su ne ofishin kolo? Eh, shi ne aka sake ɗaukar su sai aka mai da su wurin shi ne on ya kira ni na wurin na zo da na zo aka zo da su aka ce me ya faru dunnai bayanin abin da aka yi can suka je aka karbo file case na abun nan na post id aka zo suka tabbatar da bayanin da na yi haka yake shine suka ce to ya za a yi a samu shanun alhaji gambo suka ce to yanzu suna son a samu lokaci a tafi da su za su akwai shanu akwai shanun suna suna can wani gida suka ba da ajiyarsu saboda haka suna son mu je a ba mu shanu mu je da alhaji a ba mu shanu da su ah, waɗannan 'yan sas ɗin shine 'yan sas suka ce to suka sa mana rana mu zo ranan kafin ta zo da suka sa mana shine sai suka sake kira na suka ce in dawo akwai wata hanya mafi sauki shine sai na dawo da na dawo na same su sai suka ce wani dan majalisa ana ce mashi garba garba ya zo ya karbi belin su amma ya rubuta takarda cewa sati biyu zai kawo annan shanu wani dan majalisa ne wannan ana to ni ya taba kira na ta waya bayan ya karbe su ya ce sunan shi garba garba shede hmm. abin da ya gaya mini da bakina da nashi an majalisar tarayya nan ne ko na jihar taraba ne eh, to ina sa ran dai na tarayya ne to shine sai suka ce ya rubuta takardar cewa sati biyu zai kawo waɗannan shanu amma a bashi belin waɗannan mutane shine aka bashi belin su to yau muna mm, shekara ɗaya da wata hudu da eh, karban su bai maido bai zo ya kawo waɗannan shanun ba bai kuma maido mana waɗannan barayin ba. idan Allah kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku wani sabon shiri akan wannan batu tare kuma da neman duk mutanen da aka ambaci sunayensu don yi wa kowane bangare adalci yanzu a madadin nasiru adamu kaya nisar fil hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya yanzu kuma sai labarai a takaice dab da bayyana tataccen rahoton kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller mai shafuka kusan 400 kan kazalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na 2016, to amma tuni aka yi nesa da muhawarar kan shawarar da Mueller ya yanke. hukumomi a washington na kyautata zaton tony general william ba zai fitar da rahoton yau litinin ko kuma gobe talata wanda aka jima ana ɗokin gani cikakkiyar bayani da ke ciki na binciken da mule ya shafa watanni 22 yana yi akan ko mutum yakin neman zaben donald trump ya haɗa kai da rasha da kuma ko trump yayin da yake shugaban ƙasa ya yi karantse ga haƙƙin shari'a a ƙoƙarin da yake don dakatar da binciken magajin garin south bend da ke jihar indiana peter buttigieg ya zama na baya-bayan nan a jerin 'yan jam'iyyar democrat da suka shiga fagen takarar zaben shugaban kasa wanda tuni ya cunkushe a hukumance da 'yan takara da ke sha'awar kada shugaba donald trump a zaben 2020 dan shekaru 37 da haihuwa wanda tuni a watan Janairu ya sanar cewa ya kafa kwamitin nazarin yiwuwar shigarsa takarar shugaban kasar ya sanar da niyarsa a hukumance a wani gangami da yi a South Bend jiya Lahadi. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce baya tunanin mutanen venezuela za su ci gaba da amincewa da tsarin mulkin maduro zuwa wani lokaci mai tsaho pompeo ya faɗa wa jaridar peru el comercio jiya lahadi cewa bala'i da lalacewar da nicolas maduro ya kawo da matsalolin jin kai da ya haddasa inda ya gwammace shigo da 'yan cuba da rasha su yi katsalandan a cikin kasar masu sauraro da kamar kawo ƙarshen shirin namu na safe sai kuma dan anjima da hantsi za mu zo da wani sabon shirin idan allah yadda amma kafin nan bari mu miƙa sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwan murtala bello bayero wanda allah ya warasuwa a ranar juma'a a unguwar indabawa da ke jihar kanan najeriya da fatan allah ya ji kansa amin yanzu madadin muhammad hafiz baballe da ta ne gabatarwa da cuba hero ne sai kuma injiniyan mu jimmy cook mahmud lalo ke cewa sai mun haɗu a shirin namu na hatsi idan allah ya kai mu. d'aujourd'hui. aujourd'hui.